Ƙungiyar G7 ta gargadi Iran a kan aikewa Rasha da makamai masu linzami. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yaba wa sojojin ƙasar bisa kisan wani kasurgumin ɗan bindiga. Kotun kolin Algeria ta tabbatar da nasarar shugaba Abdulmajid Tebun a zaben da ya gabata. Ministocin kasashen ketare na kungiyar G7 mafiya karfin tattalin arziki a duniya daga kausar murya sun yi tur da matakin aikewa da makamai masu linzami da ƙasar Iran ta iya zuwa Rasha. Kungiyar ta ce dole ne cikin hanzari Iran ta janye daga duk wani mataki na tallafi ko ma sayar da makamai ga ƙasar ta Rasha. a cewar kungiyar ta G7 hakan ba komai zai haifar ba face ƙara saka al'ummar Ukraine a cikin mawuyacin hali da ma karuwar hari da za su fuskanta daga sojojin Rasha. kasashen na g7 da suka hada da jamus da faransa da kanada da italiya da birtaniya da amurka gami da japan duk suna goyon bayan ukraine ne a wannan yaƙi da ta jima tana yi da rasha Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jinjina wa dakarun kasar bisa kisan gawurtaccen ɗan bindigan nan Halilu Sububu wanda ya addabi jihohin arewa maso gabashin kasar. A wani ɗauki ba daɗi na haɗin gwiwar sojojin saman Najeriya da na ƙasa a ranar Alhamis ta gabata, sojojin sun tabbatar da hallaka shi hallaka halilu sububun tare da wasu 'yan bindiga kusan mutum arba'in. jami'an najeriya dai sun kwashe tsawon shekaru suna fama da waɗannan waɗannan gangun mutane da ke sace al'umma da ƙarfin bindiga domin neman kuɗin fansa. a 'yan kwanakin nan nema dai sojojin na najeriya suka sha alwashin magance wannan matsalar ta 'yan bindigar daji inda har ƙaramin ministan tsaron ƙasar ya jagoranci wata tawaga zuwa jihar sokoto Sububu wanda ya jima yana haƙar ma'adanai ta barauniyar hanya da ma sayar da bindigogi ga 'yan bindigar ya addabi al'ummar jiharsa ta Zamfara da ma makwabtan jihohi irin su Sokoto, Katsina da Kaduna. Kotun tsarin mulki a Algeria ta tabbatar da nasarar lashe zaben da shugaban kasar mai ci Abdulmajid Tebun ya yi da kaso fiye da 84 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Kakakin kotun Umar bilhaj ya bayyana cewa an samu akasin alkaluman sakamakon zaben wanda hukumar zaben kasar ta bayyana ta bayyana nasarar tebun tun da farko inda ta ce ya yi tazarci ne da fiye da kaso 95 cikin 100 na ƙuri'un zaben. kana ko baya ga sakamakon zaben kakakin kotun ya kuma ce adadin waɗanda suka fito kada kuri'an ba su kai yawan adadin da hukumar zaben ƙasar mai zaman kanta ta ambata tun da farko ba a ranar lahadin da ta gabata ne dai hukumar zaben algeria ta sanar da shugaba abdulmajin tebun a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a farkon wannan wata da gagarumin rinjaye to masu sauraro labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashi sashen Hausa na DW. Rahotanni daga Gaza na nuni da cewa wani sabon harin dakarun Isra'ila a yau Asabar ya hallaka Falasɗinawa goma sha ɗaya a wani gida da suke samun mafaka. Falasɗinawan da wannan sabon harin ya hallaka akwai mata uku da yara biyar da kuma maza uku kamar yadda sanarwar jami'an sa kai ta Gazan ta nunar. A nasu bangaren sojojin IDF sun ce sun kai harin ne a wata maboyar mayakan Hamas da suka gano. A ɗaya hannun can kuwa a birnin Tel Aviv na Isra'ila ɗaruruwan 'yan ƙasar ne suka sake fantsama tituna suna zanga-zangar neman mahukuntan ƙasar su cimma yarjejeniya da Hamas da za ta sako 'yan uwansu da ake ke ci gaba da garkuwa da su a Gaza. Wasu kuma na ɗauke da allunan rubutu da ke kiran Firayim Minista Benjamin Netanyahu da ya gaggauta yin marabus. A watan Oktoban a watan gobe na oktoba ne ake cika shekara ɗaya cir da isra'ila ta ayyana yaƙi akan mayakan hamas bayan harin da ta kai mata a ranar bakwai ga watan oktoban bara Akalla mutane goma sha shida ne rahotanni suka tabbatar da mutuwarsu yayin da suke tsaka da kwasar man fetur daga wata motar dakon kaya da ke yoyo akan titi a yankin Naples da ke kasar Haiti. motar da ta tarwatse ta kuma yi sanadiyar rayukan sama da mutane 40 waɗanda ke samun kulawar likitoci a yanzu haka tuni mahukunta a haiti suka kira taron gaggawa domin lalubo hanyar magance wannan matsalar da cewar jami'an hukumar kula da iftila'i wannan ba shine karon farko da ake samun irin haka ba duk kuwa da gargaɗin da ake yi wa al'umma. al'ummar ƙasar ta haiti dai na fama da talauci wanda ake ganin yana da nasaba da sayar da rai da suke yi a irin wannan ɗibar ganima to ma sauraro ga baki ɗaya labaran duniyar kenan yanzu kuma kai tsaye za mu je ga shirye-shiryen da hai sauraro lafiya DW ra'ayin malamai bayan tsawon lokaci na ɗan rashin jituwa tsakanin ƙasashen Najeriya da Nijar a yanzu al'amura sun koma kamar yadda suke a da. Sakamakon ziyarar baya-bayan nan da babban hausan sojin Najeriya janar Christopher Musa ya kawo a birnin Yamai na jam'urin Nijar, inda ya gana da takwaransa janar Salau Barmu a bisa amincewar shugaba Bola Ahmed Tinubu da kuma janar Abdurrahman Chani. Gwadiya ta tabbata ga waɗannan shugabanni guda biyu da suka kawar da bambance-bambancen da ke tsakaninsu domin tunkarar ƙalubale na tsaro wanda ƙasashen biyu suka raba iyaka ta sama da kilomita dubu. Yanzu haka dai Najeriya da Nijar sun amince su kafa wata rundunar haɗin gwiwa ta bai ɗaya domin yaƙi da ta'addanci da kuma 'yan fashin daji waɗanda suka addabi al'umma. Shin ya wannan runduna za ta gudanar da aikin na haɗin gwiwa? A baya an sha kafa irin waɗannan rundunoni. Menene bambancin wannan runduna da sauran da suka gabata? Yaya kuma za ta iya samun nasara a kan wannan fafutuka da ake? Sannan ƙaƙa za a kiyaye haƙoƙin farar hula da ke zaune a yankunan da sojojin za su ƙaddamar da farmaki. Wasu kenan daga cikin irin tambayoyin da shirin na ra'ayin malamai na yau ya kumsa. Waɗanda muka gayyato a kan layi akwai Manjo Bishir Galma mai murabus tsohon sojin Najeriya kana mai yin sharhi a kan al'amuran tsaro. Akwai Dr. Kabir Adamu masanin tsaro a tarayyar Najeriya. sannan daga Nijar akwai Dauda Tankama mataimakin shugaban kungiyar farar hula ta MSP yanci mai fafutuka. Muna ƙoƙarin neman Dr. Abba Siddiq daga Faransa masanin tsaro na yankin Sahel. Ni kuma ni ne Abdurrahman Hassan nake maku sallama a cikin shirin na yanzu. Malamai barka mu da haka kuma muna maku godiya da ku amince a tattauna da ku a cikin wannan shiri na ra'ayin malamai. assalamu alaikum ta alaikum salam madalla um, zan soma da kai a manjo bashir galma mai marabas idan aka yi maganar rinduna ta haɗin gwiwa shin eh, me za a rike a takaice a game da rinduna ta haɗin gwiwa ta yaƙi da 'yan ta'adda rundunar haɗin gwiwa da ƙasa da ƙasa ba ƙaramin nasara ba ce wallahi kasan dai ba wanda bai san yan watannin baya da kaddama da ta taso kamar abu zai wargaje sai gashi cikin ikon Allah kamar da bari. shari'a tana tana kankama sosai wanda ke dama abin da muke ta nema kenan domin babu shari'a wannan runduna ba za a samu a zauna ma a ce har za ta haɗu ba ko da shekara shida da ko bakwai da suka wuce an samu irin wannan haɗaka wanda yake an hada da chadi da kamaru da abunan eh, da nigeria din da niger amma wannan tunda yake ya zama tsakanin wayannan wa da kani ne guda biyu dinnan nan babban nasara ce kuma idan an bi a hankali su sojoji tun da yake za a zauna ne a zama da aka yi na sojoji sama nan da yake kila wani lokaci ma je waɗansu tarurruka gaba ɗaya tare su sun haɗu a waɗansu wurare irin international abunan francis ina abunan on this type of ah, abunan gathering haguwa ɗin nan so kaga maganan kila command ko kuma maganan yare amin wato eh, eh, wato language of communication tsakanin bunan commanders and so on and so forth kaga wannan kila nan da nan za su samu hanyar da za su eh, shiga da shi ya tafi daidai yana da kyau kwarai da gaske kuma tu da yake shi shugaban najeriya shine gaba ɗaya ciyaman na na na na, na ecos wato ita cidiyawo kaga wato idan sojojinmu tun da yadda da yadda shi ne suka zo ina gani duk abubuwan da ake nema tun da yake najeriya ita ce babban yaya ba yin tsammani za a yi wata kasa a wani kasa a gwiwa ba a samu yadewan eh, haɗaka ɗinan da zai don a samu a ci galaban wannan abubuwa itilaki da ke damun kasashenmu nan na na wasu afirka ya kake ganin karfin rundunar zai kasance musamman ma ganin yadda kamar ana ta yin sakiya amma kuma kai na ƙaba a kan sha'anin tsaron a waɗannan ƙasashe. A'a, ai za su suka shi kaga za su auna ai. Kowa yana da taimako yana da gudumawa wanda zai bada. Ai kamar in ka lura da ka lura majalisar ɗinkin duniya za su ce ƙasa kaza muna neman nawa za ku iya bayarwa kaza kaza nawa za ku iya bayarwa kaza kaza. So kaga duk wasa da rijiyar da Najeriya su za su zauna su fito su ga abubuwan da ke ke gabansu kamar bari ba ka karamin misali kamar Niger ai Niger ba ba gefe ɗaya kawai take take fuskantar wannan abun ba tana fuskanta daga can sama na wayannan mutane wanda suke shigowa suna irin wayannan abubuwan daga sama can wato daga arewa can kuma ga kuma nan so ka ga ba za eh, eh, su eh, dole Najeriya ta ba da bataliya guda su ma su ba da bataliya a'a ana iya su sun san yadda za su yi su su su su su bada taimako irin wanda ya kamata ba wai sojojin faɗa ba kawai in ana maganan za a runduna ya kunshi abubuwa da yawa madala dr kabir adamu a babu ta yadda za a ci nasara a kan yaƙi da ta'addanci in babu musanya ta bayanan sirri tsakanin ƙasashen biyu da ke ma an kai ga cimma nasarar kafa ko kuma ana shirin kafa wannan runduna wani irin tasiri kake ganin bayanan sirrin tsakanin kasashen za su yi wajen ganin an saka hannu a kan 'yan ta'adda da ma 'yan fashin duk da ma cewa kwanan baya ana cikin halin tsamin dangantaka tsakanin nijar da najeriya amma sojojin nijar sun kama wasu manyan 'yan fashin daji a jihar tawa waɗanda suke tsare da su shin ya kake ganin za a ƙara ƙarfa yawa wato shi tattara bayanai da tantance shi yana da tsari eh, tsarin kuma yana ya ta'alaka ne da irin eh, eh, ababe wayanda kasashen suka saka a ƙasa wanda suke amfani da shi wurin shi tattara bayanai da sarrafa shi to duk lokacin da ya zan kasashen biyu dukansu sun san shin me suke nema wayan irin matsaloli ne na tsaro ke addabansu sannan kuma suka yi nazarin matsalolin nan na tsaro suka zo suka kafa shi wannan tanade-tanade wanda zai taimaka musu wurin tattara bayanai da kuma amfani da shi wurin dabaru na yaƙi. Yawwa wannan shi ne hanya guda wanda zai taimaka ma ƙasashen nan to a baya abin da yake shafar dangantaka tsakanin ƙasashen nan biyu bai wuci siyasar su ba inda suka hito wato ma'ana ƙasashen da suka mallake su kafin su ba su 'yancin kai. ita kasar Nijar kasar France ke ta mallake ta sannan ita kuma eh, nigeria kasar eh, Birtaniya to kaga tun da yanzu an samu canjin yanayi duk da yake an dan samu rashin fahimta da jituwa tsakanin kasashen biyu amma alhamdulahi yanzu dukansu sun fahimci cewa fa ko da 'yan siyasa na da wannan bambancin ra'ayin to bai hana eh, sauran bangarori ba misali bangarori na tsaro haɗin kai tunda matsalar da ke addabansu su matsala ce guda idan su 'yan siyasan suna cin suna nasu to wa'annan bangarorin na tsaro su suna iya haɗa kai kuma a samu cimma burin da ake son a cimma to kaga kenan eh, in aka zo aka kafa wa'annan bangarori na ci tattara bayanai din da kuma musayansa don a baya abin da shi ya hana mu ga ci gaba eh, a haɗakar da ke tsakanin kasashen shine wannan bambancin na ko na siyasa ko kuma na kasashen da suka mallake su da kuma bugun tun da aka da wannan yanzu muna satar cewa musayar bayanan za a karfafa musayar bayanan kuma za a yi amfani da musayar bayanan wurin cimma burin zaman lafiya da kasashen biyu suke. Ita eh, wannan rundunar kace ganin za ta yi nasara akan wannan yunkuri? Eh, ita ya danganta idan aka kafa tsari mai kyau akwai ababe da yawa da zai za su iya taimaka ma nasarar wanda kuma gaskiya sai an yi aiki sosai kaga yawancin kayayyakin aiki waɗanda sojojin suke da shi daban-daban ne misali yawanci wadda Nijar ke zuke da wadda kasar France ke ta basu zai ɗau lokaci kafin misali Nijar ta rabu da kasar France ababenta ne za ta ringa amfani su kuma najeriya yawanci za ka kasashen eh, turawa ne birtaniya da sauransu da amerika suka ba russia ta zo ta shigo eh, al'amarin kaga akwai wannan bambancin kayayyakin aiki wanda kuma zai iya shafar irin ah, haɗakar da za yi. Eh, dr abba sadiq ka yi rubuce-rubuce sosai akan batun tsaro a ƙasashen yankin sahel da ma yammacin afirka an jima ana ta ƙoƙarin warware wannan matsalar amma an kasa a nazarin da kai me kake ganin ummal iba'isar rashin cimma kaiwa ga gaci akan wannan matsala da ta addabi waɗannan ƙasashe? Eh, akwai matsala babba biyu wanda suka sa ba a ci nasara ba. Kamar ka ɗauki abin da ya kawo muke wannan zance, ƙasashen nan na Sahel ba su yi aiki tsakani da juna ba. Ba su kawo makansu gama guyoyi ba suka yi yaƙi da 'yan ta'adiyya. sai ya zamanto in ka doka sai 'yan ta'adan nan su bugi Nijar su shiga Burkina Faso ko su bugi Burkina Faso su shiga Nijar tunda babu wani gama gwiwa tsakanin ƙasashe. Haka an ka ɗauki Boko Haram sai su buga a Nijar su shiga Nijeriya ko su buga a kamar su shiga tunda ƙasashen ba su gama kansu ba. Wannan shi ya zama darura babba. kana nufin yarjejeniya tana da mahimmanci tsakanin sojojin kasashe ta yadda in ɗan ta'adda ya buga ya shiga nan a bisha cikin wata kasa a fatattake shi? Yo shi ne wannan lokacin nan bamu da shi bamu same shi ba lokacin. Eh so kan ƙasashen su fara gane ya ce sai sun gama kansu sun gama gwiwa. 'Yan ta'addan nan sun yi nisa cikin zuwa ƙasa su buga su buga. Shi ne ya sa kaman abin da yanzu Nijeriya da Nijar suka hudo wannan cewa za su yi aiki tare yana iya kawo wata gudunmawa na kirki. To, na biyu abin da ya sa ba a ci nasara ba kan wannan, sai ya zamanto an ɗauki harakan nan kamar harakar ƙarfi da yaji ne kurin. Kamar ka ɗauki misali, ko an sayi bindigogi, kowane irin bindigogi da jirage aka saya. In ba a samu ma matasa aiki ba, dole in aka ce ku zo ku shiga za a ba ku naira hamsin ko naira ɗari sai su bi mutanen. To wannan rishin aiki da yara suke homanta ka yi karatu ka huto baka da aiki ba ka yi karatu ba baka da aiki da noma da kiwo shine arzikinmu to yanzu noma da ciwo ya yi wuya yara ba su da aiki suna zamme to wannan mutanen sun gane da haka to in ba a sake nazari ba aka ce lalle ya kamata a sayi bindiga ya kamata a sayi jirgi amma ya kamata a ba yaran da ake iya tsoka cikin mutanen nan a ba su su aiki kuma banda haka na uku ya kamata kasashen inda in ka tsoka ko sahel ko cikin eh, laksat inda mutanen nan suke ci gaba akwai darurai da yawa gwamnati ko bayanan ko kuma yana nan bai biya bukatar jama'a ba to wannan shi ma ya kamata a ɗauke shi sai an ɗauki abu matakai iri-iri an gama gaba ɗaya amma an ce ƙarfi da yaji kurin za a ci nasara wannan ba zai yi ba shi ne yasa kuma har yanzu ba a ci nasara ba kuma in ba a sake rawa ba gobe ma kuma za mu shiga cikin irin wannan darurori. a dauda tankama a fafutukar da ake shine cewa a wannan hare-hare da dakarun kasashen za su kai rayuwar fararen hula tana cikin haɗari a yankunan da su 'yan ta'adda suke zaune idan ba a manta ba a irin wannan aiki a kan iyaka da madarin hwa wani jirgin najeriya ya kashe fararen hula da dama a kokarin da yake na neman 'yan ta'adda da 'yan fashin daji shin kaka kake ganin a wannan jikon za a ɗauki matakai waɗanda za su kai ga kiyaye rayukan fararen hula ga fada cikin irin wannan tarko abdurrahman kasan eh, shi tsaron ƙasa eh, ya shahi kowa da kowa ya shahi soja ya shahi talakawa su da kansu 'yan ƙasa tun da tsaron kasa da kare hakkin kasa da mutuncin kasa yara ta yi wuyan kowa wanda kowane ɗan ƙasa kamata shi a matsayin shi na ɗan ƙasa. Kasan ai ko mutuwa kai wurin neman incin ƙasar ka kayi jihadi a matsayin ka na musulmi amma mine ne nan wurin inda gizo ke saka mu kamar yanzu a matsayin na ƙungiyar warar hula abinda muke fata ba mu fatan a yi kitso da ƙeya ciki me yasa ni faɗi haka nan in an ce za a runduna ta tokowa da ta'addanci tsakanin Nijar da Najeriya kuma kamar yadda naji kuna cewa an samu rashin fahimta eh, tsakanin Nijar da Najeriya ba fahimta abu asali abu a samu ba mu samu rashin fahimta ba a'a an hau dokin naki tunda a lokacin nan ita Najeriya ce ta hau dokin naki tunda a lokacin da aka yi juyin mulki a Nijar mu